ko da yake har yanzu kotu bata ɗauki wani mataki na bayar da sammacin dawo mata da shugaban majalisar dokokin ƙasar ta Nijar ba da yanzu haka yake ci gaba da gudun hijira a ƙasashen waje. Wasu rahotannin da tattara daga na kusa ga shi shugaban majalisar dokokin Hamma Amadu sun ce Hamman ya fice da ƙasar Burkina Faso inda ya fara yayar da zango a ci gaba da zagayen da yake yi domin neman mafaka zuwa ƙasashen Turai. tsohon ministan kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar kuma na hannun daman shi shugaban majalisar dokokin kasar ta Nijar Malam Sumana Sanda shi ne ya tabbatar man da ficewar Hamman daga kasar Burkina inda ya ce yanzu haka lokaci bai ba da su za su fito domin bayyana ƙasa ko kuma inda shi shugaban majalisar ya samu mafaka a nan gida Nijar dai ɗimbin jama'a ne na kusa da na nesa ga shi shugaban majalisar Hamma Ahmadu ke ajiye ayar tambayar dalilan da suka sa Hamman ya fice daga ƙasar Burkina inda suke tsammanin yana samun cikakkiyar kariya. Malam Masa'udu Ibrahim wani mai sharfi ne a fagen siyasar jamhuriyar Nijar. Eh, na fara dai Burkina Faso ita da kankanta tana cikin wata hayaniya wadda take shugaban ƙasa da mukarrabansa da 'yan adawa sun kasa gane ma juna bisa yadda za a tsara zaɓuka masu zowa kenan kaga da akwai wannan hasuma a burkina faso bata kashe bata kasance malaba ba ga hama amadu ko baya ga batun hijirar wani daurin kan da yi wa tunanin yan nijar kawanya shine makomar shugaban majalisar ta dokokin nijar da ake kiransa shugaban majalisa alhali ko yana ci gaba da hijira zuwa kasashen waje kuwa ina matsayin shugaban yake kawo yanzu ga su 'yan majalisun dokokin na Nijar Honorable Ben Omar muhammed mataimakin shugaban majalisar ne na hudu kuma ɗaya daga cikin abokanin hamayyar Hamma Ahmadu. To, shi lalle ya gudu wannan tabbatacce ne kowa ya imani haka. Amma na biyu lalle hal yanzu dan majalisar dokoki ne. Na uku shugaban majalisa ne. Tunda hal yanzu kotu bai hudu wani kudiri cewa eh, ya hukumce shi da laihi kaza. muhawarar dai na ci gaba da ƙara kamari hatta ma a fagen masana dokokin ƙasar ta Nijar saboda abin da ya faru ga shi hamma Ahmadin shugaban majalisa wani sabon abu ne. Maitar Lurwana Abdurrahman lauya ne kuma masanin dokoki ne a jamhuriyar Nijar. Ba mu taɓa samun irin wannan al'amarin ba inda shi shugaban majalisar dokoki bai mutu ba kuma bai yi marabusu ba ya bar ƙasa ne dangance da wata magana can daban bisa ga tugumar da ake mishi yadda yi bakon abu ne kenan eh, kamar yanzu da yake baya nan sai an ga matakin nan takwana da kotun da yake tuguma shi ya ɗoka dangance da ganin an maido shi nan shine ake ce ma extradition a maido shi nan niger dangane a yi mai shari'a lokacin nan kenan an san za a ɗauka wannan rahoton. Kawo yanzu dai sakamakon ƙarar da shi shugaban majalisar dokokin ya saka a gaban kotun tsarin mulki kafin ya yi hijira na kan hanyar fitowa wanda manazarta ke ganin sakamakon ƙarar shine zai fayyace gaskiya ko rashin ta da aka bi wajen tsige rigar kariyar shugaban majalisar wanda shi malam Hamma Amadu ya jima yana kalubalanta. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. na ce Ya hajjun don girman zata Allah ya rada, har yau ce ba ku samu canji. malan giwa mai ban tsoro na habu dan ibrahim kyalike